This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 24 da da kuma 60 haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya far'a da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ko yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim kaalmasi Garba ne. Tare da Ali Mustapha Sakuto barkan da wuni. To bayan kun sha labaran duniya, yau za ku kira ne ku bayyana ra'ayoyinku kan alfanun tsarin shari'a a bayan fage koko a majalisar al'umma tsakanin masu shari'ar a maimakon aje kotu a yanke shari'a a zumunci ya ɗan samu lahani. Kamar kullum lambobin dai namu da za a kira su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. kafin sannan sai kun ji yadda aka gayyato manyan alkalan kotu na zamani da na shari'a musulunci a na amurka domin a ɗaukaka batun yanke shari'a ba tare da an je kotun ba za a kuma ji ziyarar da ministar muhalli ta najeriya da sauran manyan kusoshin ƙasar ke kaiwa wuraren da ambaliyar ruwa ta addaba yanzu kam sai a sha labarin duniyar To jama'a ku da dare. Wani harin kunar bakin wake da aka kai can kusa da Kabul babban birnin Afghanistan akan wata motar safa ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya. 'Yan sanda sun ce wasu ma'aikata tara 'yan kasashen ƙetare da direban su da kuma akalla mutum guda ɗan Afghanistan da ke cikin motar da sun mutu lokacin da wata mota da aka shaƙe ta da bamamai ta zo ta kusanci tasu motar a yau talata yayin da su wanda aka kashe suke kan hanya da ke zuwa babban filin jirgin sama na Kabul. wani hafsan 'yan sanda a afghanistan da ake kira muhammad zahir ya ce su 'yan kasashen ƙetaren suna aiki ne da wani kamfani mai zaman kansa a nan filin jirgin tuni dai wata kungiyar 'yan tawon afghanistan da ake kira hezbollah islam ta ɗauki alhakin cewa ita ce ta tura wata mace ta tauka wannan ta'asar kunar bakin waken domin nuna jin takaicin kungiyar ga wani sinima na batunci ga addinin musulunci da aka yi wanda kuma ya janyo tarzoma barkatai a kasashe daban-daban na duniya. a halin da ake ciki yanzu kuma zanga-zangar nuna jin takaici kan wannan fim da aka yi na batunci ga addinin islama ya bazu zuwa ko ta bazu zuwa ƙasashe da suka hada wato na asiya kamar birnin bangkok wato eh, da birnin bangkok da thailand da yankin kashmir bangaren rikon indiya abin da ma har ya kai ga sai da aka rufe ofishin jakadancin amurka da ke bangkok da tsakar rana ko da yake ofishin ya ce baya da wata masaniya cewa akwai wata barazana a kansa amma a garin srinagar hedkwatar yankin kashmir zanga-zangar ta rikide zuwa tashin hankali inda mutane suka yi ta jifa ana ta ɗauki daɗi tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda ana cikin haka ne kuma reshen alka'ida na yankin afirka ta arewa ya fito yana kira da a kai hare-hare a kan ma'aikatan diflomasiyyar amurka don a nuna rashin jin daɗi da fim ɗin nan da ake wato da ke batunci ga annabi muhammad ƙungiyar ta alƙa'ida ta yi barazanar kai hare-hare a ƙasashen algeria tunisia morocco da murtaniya to jima'a muna baku labaran duniya ne daga sashen wasu murya amurka a birnin washington dc wata taɓargaza da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta republican sana amurka mitt romney ya tauka ta bayan da aka tona asirin wasu kalamai da ya yi ba tare da ya san cewa a shi abin daukar maganganu na asiri na bidiyo yana ne yana ta kwashe maganganun nashi ba a cikin kalamin nashi aka je mitt romney yana wasu cewa wasu amurkawa suna goyon bayan shugaba barack obama ko mutane ne da ya ce suna daukar kansu a matsayin marasa galihu wanda dole sai sun dogara akan gwamnati kafin su iya yin rayuwa ta gari wannan hoton bidiyon na asiri wata mujallar duniyar gizo ta cibiyar mala jones mai ra'ayin yan democrats ne ta dauko shi a wajen da shi romney din yake jawabi ga wasu hamshakan attajirai da ke tara mashi kudaden tarbacen tallafawa kyamfan ɗinsa inda aka ce kowane ɗaya daga cikin wanda aka gayyata ɗan a wurin cin abincin sai da biya zunzurutun dala wato dubu hamsin kowane mutum ɗaya an yi liyafar cin abincin nan ne a boca raton ta jihar florida a gidan wani hamshakin tajiri da ake kira mark leader a wurin ne aka ji mitt romney yana cewa kashi 47 cikin 100 na dukkan amurka masu goyon barack obama ba sa biyan haraji kuma kamar yadda ya faɗa irin waɗannan mutane suna jin cewa dole ne a kula da lafiyarsu a ba su abinci a haha muhalli da duk ma abin da suke so rauni ya kara gishiri cewa shi ba ruwansa da irin waɗannan mutanen tunda ba yadda zai iya cusa musu ra'ayinsu ɗauki lalurar kansu da kansu bayan da aka so mawar tsawon wannan bidiyo ne mr Rauni ya fito yana cewa watakila da ya kamata ya inganta kalamin nashi da kyau A yau talata ne shugabar 'yan adawan ƙasar Bama an sa su ci za ta soma ran gadinta na kwanaki goma sha bakwai a nan Amurka, inda har ta riga ta soma da nan Washington, inda kuma za ta gana da sakatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Ana kuma sa ran cewa za ta halarci wasu tarurruka inda za ta yi jawabai da kuma shiga tattaunawa a kan kalubalen da ke tattare da yunkurin shimfiɗawa ƙasarta ta ba mu aƙidar demokradiyya a gobe laraba ne kuma 'yan majalisar dokokin amurka za su ba ta babbar lambar girmamawa ta majalisar wacce ita ce lambar yabo mafi girma da ake baiwa fararen hula a nan amurka ɗazu-ɗazu kuma ta kawo mana ziyara a nan gidan rediyo muryar amurka sauran jihohin amurka da za ta ziyarta sun hada da california new york da indiana musamman da yake garin fort wayne na jihar indiana ne mazaunin tarin al'ummar ƙasar bama mafi yawa a nan amurka. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to madalla cibiyar koyar wato da zamantakewar al'umma ta jami'ar Kenesaw da ke nan amurka ta gayyaci manyan alƙalan najeriya don nazarin hanyoyin magance tafiyar hawainiya a tsarin shari'a Garan Kadi na jihar Bauchi na daga cikin manyan alkalan da suka halarci wannan taron, wato Alhaji Abdullahi Yakubu Marafa, inda na tambaye shi ko menene alfanu wannan taron da suka yi a nan Amurka sai ya ce. To, alhamdulillah daga cikin abubuwan da muka zo muka tattauna da su shine irin la'akari da yawan shari'u da suke gaban kotuna wanda sukan ɗauki tsawon lokaci kafin a sami yanke hukunci. Hmm. To kamar yadda ka sani jama'a in sun yawa dole akwai hulɗa. Hulɗa kuma da zamantakewa na jama'a dole akwai husuma da za ta tashi tsakanin su. Mun samu cewa irin matsalolin da suka fuskanta haka mu muke fuskanta a yanzu. Hmm. Shine sai aka ga cewa duk da irin wannan to me ya kamata mu yi. Na farko ba duka shari'u ne ake son su je gaban kotu ba. to wannan sai muka ga cewa dama ce ai na in har wanda yake da haƙi yake da man haƙi yake cewa a sulhunta shi da ɗan uwansa to wannan mun samu matsaya kan cewa hanyar buɗe kofa a yi sulhu tsakanin mutum da mutum in ya zaɓa shi ma zai rage yawan sharfin da muke da su to wanda yake kuma mu a nan a al'adance idan ka ya kai ƙaranka kuka yi shari'a da shi a gaban kotu kamar ya zama wani abokin gabanka kenan sannan kuma ga yawan ɗaukar lokaci da shari'a ta kan yi in a sulhuntawa ne kuma ka ga ba za a ɗauki wannan lokaci ba ga kuma kashe kuɗin da za a biya in a kotu ne amma in an ce hanyar sulhuntawa aka dauka shi ma ka ga za a ga sa ba za a kashe kuɗi ba to wannan muke cewa su ma suke amfani da wannan dama balle mu wanda yake a kyawawan al'adunmu za ka samu da can baya akwai zaure na sulhunta mutum da mutum a anguwa ko a wajen mai gunduma ko a wajen hakimi kai har a majalisun sarakunanmu to in ko har haka ne sai mu ga cewa to wannan dama da ake da ita na da can sauran sulhu a tsakanin al'umma ita ya kamata mu farfado da irin wannan al'ada wanda zai taimaka gaya kwarai da gaske a tsakanin mutanenmu to wannan shi ya kawo ni ma tunani kwarai da gaske na cewa to inda har za mu ɗauki irin waɗannan kyawawan al'adu namu na sulhuntawa mu mutunta na gaba da mu wanda kuma in ya kira mu ya mana jawabi ba samu mun kamsu mun yarda mun karbi dukkan irin shawarwarin da ya bayar na sulhuntawa to ai da za a samu fahimtar juna da zaman lafiya tsakanin mu wanda yake hakan zai kawo kyawawan hulɗa tsakani da kuma zaman lafiya da ci gaban arzikin ƙasa wanda yake shine yanzu muka rasa shi a kayi to a nan muna kira da cewa ya kamata musamman mu nan jihohin arewa waɗanda an san mu da irin wannan a anguwa za a samu dattijon da in ya fata ba wani mai iya ketare maganarsa ko mai anguwa ko a matsayinsa na mai littafi ko a matsayinsa na mai gunduma akalla dai shugaban wannan wuri to shi muke son mu ga mun karfafa shi an faɗaɗa shi yadda in an samu haka za ka samu an samu zaman lafiya tsakanin jama'a kuma an samu mutunta na gaba hmm. an samu hulɗa na gari an samu ci gaban guri samu zaman lafiya irin wanda muke fata Allah ya kawo na ita kana ganin kenan ta wannan bangaren tsarin kotun nasara zai kusan shigin na musulunci saboda saukin shi da kuma saurin shi to daman a shari'an zamani ko kuma na common law muke ce masa a turance mm. shi ya kawo mana matsalolin da muke ciki a yau saboda irin hanyoyin da akan bi a yanke shari'a hanyoyi ne wanda yakan sa a ɗauki tsawon lokaci kafin a kai ga yanke hukunci mm. to wannan sun ci daman akwai wannan kofa ta yin sulhu tsakanin mutum da mutum matukan sulhun nan ba zai haramta halal ba zai kuma halalta harin ba mm. to wannan dama muna da wannan babi su kutum ga baki ɗayansa wanda shi yanzu ake son a ɗabbaka a yi tafsin nasa wanda kuma insha Allah ga kyakkyawan natija kayi na samun yanke shari'u a cikin lokaci wanda kuma da gamsar da jama'a sha ba. a ɗauki batun mai gaskiya mai ɗaya ko da yawali ma'ayin adawar wali ya yi girma ya zainabu mu zama sa da abu to haka ne to yanzu mu yi maganar ambaliyar ruwa wanda a cewar wakilinmu ta jihar plateau zainab babaji an fara kai ziyara ga wanda ambaliyar nan ta shafa tare da basu ma shawarwari na irin matakan da za su dauka na rigakafi kamar dai da ministar muhalli hajiya hadiza mai lafiya ta ce bayan da ta kai ziyara a jihar plateau din da sauran jami'an gwamnati Ministan Muhalli Hajiya Hadiza mai lafiya ta yi tattaki zuwa nan Jos don gane mai irin ta irin barnar da ambaliyar ruwan ta yi. Wajibi ne mu fahimta cewa ita rayuwa abin da ake kira nature kaddara ta ubangiji bayan da za a yi kasashen duniya ma da suka ci gaba ana samun irin wannan japan america kullum muna gani a talbijin amma mu abin da ke damu muna cewa wa'ancan masu karfin ma haka ya same su to mu nan da muke ba mu da ka'idojin da muke bi magudanar ruwa mu zuba shara in an cika ya gini a nan mutum ya gini in an rusa mishi gida ya ce wayo allah ƙananan hukumomi jihohi dukansu suna yin layout abin da unguwanni a inda suka ga dama mai gida kuma ya ce shi ba zai kwata ba yana jiran gwamnati ta kwata alhali ya kamata ne kai in kai naka ka tsaya kofar gidanka nima makocinka in ci gaba in ci gaba har gwamnati ta zo ta gyara To kowane shiri gwamnati ke da shi wajen rage aukuwar bala'in? Akwai shiri da yawa saboda kamar ma'aikatar ruwa dama akwai madatsun ruwa da ake kira dam dam. Wa'anda ya kamata a ce an yi su kamar kafin zaki shekara da shekaru. Akwai kuma ayyuka na gadoji manya. Ministan muhalli Hajiya Hadiza mai lafiya kenan. Matsalar ambaliyar ruwan jihar Benue ya danganci buɗe madatsar ruwan da ke ƙasar Kamaru. Kan haka ministan albarkatun ruwa Madam Sarah Ren Ochepe ta ce, ma'aikatarta za ta tattauna da ƙasar ta Kamaru don tabbatar da ba a samu wani bala'in ba. Na ɗaya shine dole ne mu yi magana da mutanenmu na na Kamarun su dinga gude ruwan yadda mu ma za mu taimaka mu ga bai bata mana abubuwa nan ba musamman gonakinmu. Ministan albarkatun ruwa Madam Sarah Ren Ochepe. Ministocin da jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema suna kan zaga jihohin da ke da yiwuwar fadawa bala'in ambaliyar inda daga bisani za su miƙa rahotonsu wa shugaban ƙasa don ɗaukan mataki. Zainab Babaji, murya Amurka daga Jos a Najeriya. To masu saurare sai a mana aikin gafara yau ba kira za ku yi ku bayyana ra'ayoyinku game da batun wato yanke shari'a a majalisar al'umma ba kamar yadda na faɗa tun da farko nan gaba ne za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku game da wannan maudu'in yau dai za ku kira ne ku bayyana ra'ayoyinku game da irin sabbin shirye-shiryen da kuke son mu kirkiro da yake muna nan muna kan shirin yin ma wa tsare-tsarenmu da haka nan sai a ɗan shakata da wannan kafin a fara kiraye-kirayen. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To da alamar muna da kira daga Nasarawa, wake kan layi daga Nasarawa? Assalamu alaikum suna na shafale kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Ibrahim barka da aiki. Barka da shafale. To, a gaskiya wannan batu da kuke tattaunawa ni ina ganin kaman a zo a tattauna a wajen kotu abun gaskiya ina ganin kaman za a samu. Eh, shafale, shafale. Shafale, eh, yawa kamar yadda ka ji mun yi wato gyara yau za mu yau eh. so muke mu ji ku masu sauraron musamman ma irin ku masu yawan sauraron mu ku ba mu shawara eh. game da irin sabbin wato shirye-shiryen da kuke son mu kirkiro da iki muna nan muna kan shirin yin kwaskwarima wa tsare-tsarenmu. Eh to na cin gaba kenan to Allah ina son a samu cin gaba kamar irin wannan shiri na a bari ya huce mm. kuma da Allah a taimaka a ƙara mana ɗan lokaci saboda musamman muryan amurka a ko'ina a wannan ƙasa namu a duniya ana sauraron ta sosai kwarai da aniya to mun gode sosai shafale ah, da fatan za mu dai tura wannan wato korafi na <laughs> ga waɗanda abin ya shafa to bari mu kaɗa kaduna wake kan layi a kaduna Salamu alaikum, Malam Ibrahim barka da aiki. Barka da yau. Kana magana ne da Usman Mukhtar ɗan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To Malam Usmanu. To Malam Ibrahim a cikin wannan sabon tsare-tsare da zafi Malam Ibrahim muna da Allah ku dawo mana da wannan shiri da kuke ba mu dama muna bayyana ra'ayinmu ta hanyar ƙinar wanda muke aika muku da sakonni dangane da zaluncin da mu suke muna irin mulkin da suke mana wanda ba na adalci ba kuna kuna bayyana mana shi a duniya to amma yanzu gaskiya ko rige wannan shiri da Allah muna matuƙar farin ciki da cikin wannan tsari da ku dawo da shi muna muna fatan za ku dawo mana da wannan shiri da Allah na wanda kuke da mu muna rubuta wasu mu ta hanyar email to lalle ko ka yi wato ka yi ƙorafin ka a magindin maganin masu waɗanda ya kamata su ji suna kan sauraren ka to bari mu je mu Nijar wake kan layi a Nijar Assalamu alaikum wa alaikum assalam um, um, umma malam Ali na daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar to malam Ali To abin da an ra'aka bisa ga wanga shirin kan naku da kuma rashin da shi lalle. Mm. Amma kamar shirin da kuka na safe karfe takwas. Mu muna so a maida kamar karhe goma na in kuna iyawa. Ko da an ci cikin dare na wani lokaci kun lawa kun kawo labari. To kuma har yanzu labarin da kuka na karhe shidda na wani bi kuma ba mu samun kawo labari tun da kamar sai masallaci kun fara. Amma duk da ana samu ma a ta shi ma dan ya ko da shidda zarranin ma ana iya mu dan saurare shi. To Eh, to. Eh muna ji. Eh. Kuma inda ma ya eh. kamata su ji suna kan jinka kuma za mu daɗa nana ta musu. Akwai ƙara ma haske. Mm. Wannan da kuka na Amerika tun ji wannan. Wani bai wani lokaci ba mu samu wani saurari da wani lokaci shi ko. eh wani lokaci da kun shi ba mu samu ba mu yesu dan wani lokaci muna cikin wasu ayyuka na kama tunda mu kujan kuna zare ne wani bi na muna rana eh Salamu alaikum sai an jima na gore da kuma mala alai daga gudun sarki wurin jihar. Mun gode sosai bari mu kaɗa Yobe. Wake kalaye a Yobe? A gaba assalamu alaikum sashin Hausa na biyoyi. Wa alaikum assalam malamin Yobe. Mai magana Salisu ya'u daga Guru jihar Yobe Najeriya. Muna jin kamalan Salisu. Yawwa ni shawarar da nake so ba sashin Hausa na biyoyi shi ne. Kamata yi shirin da ake na a bari ya ranar asabar mm. inda zai yiwu a mai da shi sau biyu a sati saboda yana nishaɗantar da mutane sosai don ni kowane lokaci amerika ranar asabar ba ta wuce saboda wannan shiri da kuma abubuwa na raha da ake gabatarwa a shirin gaskiya mu masu sauraro muna jin daɗin wannan shirin sosai kamata in zai yiwu a sati a yi su biyu ko da safe ɗayan ɗayan a samu ɗan lokaci a saka shi biyu don muna son matuƙa wallahi. To mun gode. Shawarar da zan mun gode mun gode malam salisu kuma za mu gabatar da korafin naka bari mu je mu jihar jiga wake kalaye a jiga malam malam birniwa ne to muna jin ka malam birniwa ni ra'ayi na gaskiya shirye-shiryen da kuke yana burge ni kuma ba abin da za mu ce sai dai mu ci alfaka muku da alheri. to malam birniwa mun gode sosai da babu karfin gwiwa to jama'a kamar yadda muka ce so muke mu ji shawarwarinku game da irin sabbin shirye-shiryen da kuke son mu kirkiro da ike muna nan muna kan shirin yin kuskure ma tsare-tsarenmu don haka nan muna jiran daga ina Rabi'u ne daga Katsina. Katsina, muna jin ka da Katsina. So, so da ke in ba da shawara kamar yadda wannan gidan rediyon yake da masu saurare da yawa da za a kirkiro wani shiri haka na koyan turanci ga masu hausa mm. so da na ga kamar sashen kuna turanci kuna da voa special english kuma yana taimaka ma miliyoyin mutane ko ma in ce biliyoyi a duniya to na tabbatar da idan sashen hausa za su wannan kokarin mutane da yawa za su karu musamman ma mu hausawa da ke arewa wanda ilimin ya taɓarɓare sosai a nan wurin To, uh, wake kan layi? Malam ne mai kamar da Hadeja ta To, muna jin kamalan na Hadeja. da Kaɗan ɗaga murya, kaɗan ɗaga murya. Na Ibrahim ta irin <laughs> to mun gode sosai mun gode da wannan karfin gwiwa da kake bamu Uh, jama'a kamar yadda muka ce so muke mu ji irin shawarwarin da za ku bayar game da sabbin shirye-shirye da watakila kuke ganin idan da za mu kirkiro su abin zai daɗa ƙayatarwa ko da ike na yanzu mana ƙayatarwa don haka nan muna son mu ji irin shawarwarin da za ku bamu. To, mun gode sosai. Yawwa. To, ga kira daga Jalingo, wake kallayi a Jalingo? To, daga murya malam. Sunana Abdulkadir Badawere. To, muna jinka. Eh, ra'ayina dai, Muna jinka, malam Abdulkadir. Na'am. yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin murai Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakadare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta yi tur da kakafar murya zanga-zanga da aka yi makon jiya a wasu kasashen musulmai. Violence, we believe, has no place in religion and is no way to honor religion. Mun amince cewa tashin hankali ba shi da tushe a addini, ba hanya ba ne ga girmama addini. Musulunci kamar sauran addinai yana karrama muhimmancin darajar bil'adama. Farma mutane da ba su ci ba su sha ba tamkar keta muhimmancinsu ne. Sakatare Clinton ta la'anci bidiyon da ya yi ma musulunci batanci, ta ce abin ƙyama ne, ta nana ta cewa gwamnatin Amurka ba ta da hannu da batancin. ta amincin cewa da wuya wasu mutane su gane dalilin da ya yasa Amurka ba za ta iya hana fitowa da irin waɗannan bidiyon ɓatancin ba. I would note that in today's world with today's technologies that is impossible. Na lura cewa a duniyar mu ta yau mai cike da fasaha, hana irin waɗannan bidiyoyin ba zai yiwu ba, amma ko da ma zai yiwu, Al'adar faɗan albarkacin baki a ƙasarmu ta ba kowa ‘yanci. Wannan al'adar tana cikin kundin tsarin mulkinmu da dokokinmu. Ba mu hana ‘yan ƙasarmu faɗan albarkacin bakinsu ko miɗacinsa. Akwai muhawara a duniya kan batun takaita ‘yancin faɗan albarkacin baki. amma bai kamata a yi muhawara ba kan yin tashin hankali don wani ya furta abin da wasu ba su amince da shi ba, in ji sakatariya Clinton. duk ilahirinmu, ko mu shugabannin gwamnati ne, ko na ƙungiyoyin fararen hula ne, ko kuma na addini ne, wajibi ne mu guji tashin hankali. Duk wani shugaban kwarai ya kamata yanzu ya tashi tsaye ya daƙile tashin hankali. Sakatariya Plintin ta ce bidiyon na da muguwar manufar shafa ma wannan babban addini kashin kaza don harzika mutane da mugun fushi. We absolutely reject its content and message. America's commitment to religious tolerance goes back to the very beginning of our nation. Mun yi watsi da saƙon bidiyon. Matsayin Amurka kan yin jimire da kowane ya samo asali ne tun lokacin da aka kafa Kuma kamar yadda kuka sani, gida ce ta kowane Mutane da yawa sun zo na neman ‘yancin yin addininsu, cikinsu ma har da miliyoyin musulmai amma sakatariya clinton ta ƙare da cewa babu wata hujja ko kaɗan na mayar da martani kan bidiyon da tashin hankali wannan shine shirin amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to ga labaran duniya amma takaitattu a takaice wal ibrahim wani kwamandan sojan somaliya ya ce rundunar sojan tarbace ta kasashen afirka sun tarwatsa duk wani shirin yaƙi da a shabab ta girka a garin kismayo da yake da tashoshin jiragen ruwa da yake magana yau da sashen somaliyanci na nan gidan rediyo murya amurka a yau talata ɗin daga inda yake a bakin daga kanal yasin nur gas ya ce zaka sojan da ke goyon bayan gwamnati na ƙauyen janar abdallah mai tazarar kilomita 60 daga kismayo din kuma suna shirin nan da kwanaki biyu allah ya kai mu su kusa zuwa cikin wannan gari din ya zuwa yanzu dai shi ne sansanin al-shabab mafi girma a can somaliya kuma shidu sun ce tun shekarar jiya lahadi mayakan al-shabab din suka fara kwashe kayan su naki daga nan kismayo zuwa garuruwan da ke makwataka da shi to jama'a da takaitattun labaran muka kawo karshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan allah ya kai mu ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin aliyu mustapha na sakkwato da ya taya na gabatar da shirin da julie lefes creation wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Ni ne Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.